bayanai sun yi nuni da cewa a ƙarƙashin wata al'adar karkarar bankilare da ke yankin tilaberi ne wani basaraken gargajiya ya baiwa 'yarsa kyautar malama fodi domin yi mata aikace-aikace a ƙauyen gwaram-gwaram na burkina faso inda daga bisani aka mayar da ita tamkar wata uwar garke lura da yadda aka haɗa ta cuɗanya da mazaje iri-iri waɗanda ta haifi 'ya'ya tara da su kamar yadda sakataren ƙungiyar timidiriya alibuzu ya bayyana wa manema labarai Eh, a bana ne wani kamar uba yake mata ya samu labarin da tana da rai can wajen kasar burkina sai ta yi nemo ta don kai kawo ta yanzu da ya nemo ta ya kawo kaga diyan diyawa ba wajen ta ba suke wasu ne a wajen don da an kawo ta nan musu tare da lauyan mu ya tura abin can peji peji sun kai nasu enquete dan su diba diya nata ne ko ba nata ne ba effectivement diya nata ne an ka tura abin wajen procureur shi ma ya diba ya tabbatar da diya nata ne fiske har ya ba da izini ma ba da wasu diya to akwai yadda guda da ta tashi ta ce ita wagga ita ce uwarta ta ce da ita ba ma santa ba yar kimanin shekaru kusan arba'in Malama Fodi yanzu haka na shayar da wata jaririyar da bata wuce wata uku da haihuwa ba, sai wata mai shekaru biyu da take jaye da ita, yayin da rashin ganin sauran 'ya'yanta ke ɗaga mata hankali in ji ta. Lamarin da ya sa ta buƙaci hukumomi su yi wani abu a kai. ratani na an fita ne dawa duk gara Maruba ne. Ainihi iyayen malama Fodi na ɗaukar kansu a matsayin bayu mallakar sarakunan abzinawan bankilare lamarin da a yau ke shafar 'ya'ya da jikokinsu kamar yadda a yanzu haka ya ritsa da wannan bayar Allah in ji wani kawunta Malam Amidigi Saibu. Mes oncles, ils étaient sous la domination des clercs Touareg euh, des Bankilare. Quand une de leurs filles se marie, ils prennent un des noirs comme cadeau de mariage. C'est ce qui s'est passé dans les temps. Jusqu'aujourd'hui même, ils les pratiquaient, mais c'est caché. C'est le cas de Fodi Mohamed. Kungiyar Timidriya wacce ta Allah wadai da faruwar wannan al'amari a kasashen da aka haramta bautar da ɗan Adam ta a aniyar shigar da ƙara a gaban kotun ECOWAS da ma sauran kotunan ƙasa da ƙasa. Ita wannan mace kasan sai da jiji da kanshi jiji da instruction ya yi ta wancan wata ta zo kotu a saurare ta to a lokacin ba ta iya zuwa fiske eh, ciki gare ta cikin ta girma gatunan kagan tana rike da ta jariri yanzu ne muke diba mu gani ko mu lauyan mu yana iya yi wannan program mai mun san abu ne wanda sai sai da yawo za ta gyara su fiske akwai burkina ciki don ba Niger kaɗai ne ba nan kaga bakin mu baki ne ma sun ka zo mana daga Banjul da tare da su za mu kama in yasu a taji insha Allah sai dai yawo nan zuwa wata guda duka ke muna kammala shi. A shekarun baya kotun sai da yawo da ke Abuja ta caji gwamnatin jamhuriyar Nijar miliyoyin sefa a matsayin tara bayan da kungiyar Timidiriya ta shigar da kara akan halin bautar da wata mata mai sunan Khadija Tumani Korau ta tsinci kanta a ciki. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.